to masha Allah eh maganar na na doctor din nan gaskiya doctor da kai ne yake wannan bayanin da yake yi ba ba ne kaga babu yanda za a yi wani kare shi gaskiya shi da kansa yace ba hudba bane lokacin da ake challenge din sai yace wannan ba hudba bane shi wannan lokacin da ake cewa kamar yana wasu mutane suna sun challenge din su cewa yana yana ba mutane suna magana yace wannan ba hudba bane da kanshi to amma to kila idan suka zo sa gaya mana yanda manzon Allah yake kafin ya hutuba sai ya gama karantarwa ya gama wancan ya ce wancan ya ce gaba ɗaya in aka gama kuma sai ya khutuba kawai ya yayi khutbatul haja kamar yadda shi ya yi. dan wannan abin da yi sunansa khutbatul haja an gane ba khutbatul juma'a yi ba eh khutbatul ya yi. Anar kanai wannan bai karuwa gaskiya bai yiwa ina ba wanda zai yi karuwa wannan maganar da yanzu gaskiya inda yadda yake auna mutane suna shi gaskiya bai karuwa to Allah ya sa dai to su iya dan mu so muke yi ahlus sunna ya zaman to yana da dalili kan yin abu kaga in babu dalili to kenan halayya yan bid'a ake ga wani ga wani dan uwa nan yayi rubutun sunansa da larabci assalamu alaikum assalamu alaikum Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah dan uwa mai albarka da wa muke magana. Abdullah kiran daga Ghana. To Malam Abdullah daga Ghana muna jin ka. Ka ji abin da muke nema dan uwa mai albarka. Suna na Ayuba Ayuba. Ok Malam Ayuba daga Ghana muna jin ka. To Ustaz Zakuri akwai wani takaitaccen nasiha ni da yake so. Ah kana ji yanzu mun bude kofar dalili ne. In nasiha ce kana ji kai kira na ta ƙasa. Yanzu muna nema ne. kana ji muna nema ne khutubar da dakta yayi mun ba da dama in mun ce 20 kake so mu baka in 30 kake so mu baka in 40 kake so mu baka sai ka kare amma ba ma san ra'ayin wani malami hadisi kawai muke da bukata zaka iya kawowa ko ba zaka iya ba malam ayyuba tunda mun gaya muku

ila yawmil jaza amma ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. mune wa Allah godiya cikin ikonsa da amincewarsa da ƙaddara wasa. da ya ƙara ƙaddar saduwanmu wannan lokaci mai tarin albarka mune wa Allah godiya bisa haka muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓi kyawawan ayyukanmu kusakuranmu Allah subhanahu wa ta'ala ya yafe mana kuma ya ba mu gyara gyarawa ya nuna mana gaskiya kuma ya ba mu ikon binta ya nuna mana karya kuma ya ba mu ikon guje mata yan uwa a gurguje kamar yadda sanarwa ya gabata kamar yadda sanarwa ya gabata na kan hutuba da dakta yake a mahangar sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam za mu gabatar da wannan kuma mu ba da dama na kira amma wannan tattaunawar za mu bi wani salo ne wanda dakta yake bi gurin tattauna matsaloli da haka ba mu da buƙatar kawo wani ra'ayi na wani malami ko wani fahimta na wani malami a'a iyaka hadisan manzan Allah kaɗai anan za a takaitu wanda wannan ya sa dakta ya hankaɗo wa al'umma jahilai sai ka ji jahili an tattauna fahimta da aka yi cikin hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam an samu saɓani sai jahili ya ce a'a sai ce kawai a tsaya akan gundarin hadisin duk da cewa waccan fahimta ita ma tana cikin wancan hadisi amma sai jahili ya ce a'a shi kawai lafazin hadisin za a tsaya a kai yasa wannan ba tattaunawa ba ce ta ilimi Eh a ƙa'ida ta tattaunawa ta ilimi yadda malima suke kallon hadisi su fahimto abubuwa to haƙƙi ne na ɗalibi ko malami da ya zo tattaunawa ya faɗi wannan abu ko wa'annan abubuwa da malima suka fahimto cikin wannan hadisi amma in ka ji ya taƙaitu kawai shi gundarin hadisin kawai shi babu wani fahimta na wani malami game da wannan hadisin kawai gundarin hadisin wannan ba tattaunawa ba ce wacce ake ta ka'ida ta karatu amma ni ma zan aru wannan yaran zan aru irin wannan salan na yi amfani da shi ba wai don na yarda da shi ba ko ba wai don ina da fahimta cewa ilimi na goyon bayan wannan yaran ba a'a kawai zan ara ne bisa salo da datta yake bi wanda wannan yakan kaɗa jahilai jeji sai ka ga suna ɗirkaniya suna fagauniya cikin matsala da malama suka tattauna a gurguje zan ɗan wato wannan ɗin dakta zan danna in nuna muku da ala idan ana ji na a nuna min ana ji idan ana jina da Allah a nuna min ana jina saboda ban sa mike ba da Allah idan ana ji a nuna min ana ji duk dai da yake bana duba comment gaskiya saboda na san akwai masu salon yan bid'a ba sa iya su bugu amma suna kasa suna zagi to shi yasa ban fiye duba comment ba amma da Allah zan dan bada dama in dai ana jina tar a gaya min ana jina sai na ci gaba da Allah a duba ‘yan uwa, in dai ana ji na a gaya mun, a gaya mun ana ji na zan ci gaba. Eh, da Allah in dai ana ji, da Allah a nunan ana ji, a sanar da ni sannan sai in ci gaba da bayani. Eh, a nuna min da Allah, a yi min a rubuce don na gane, idan ana ji tartar. da Allah a sanar da ni ana ji sai in ci gaba da yi wato iyaka gundarin hadisin za mu tsaya a kai eh, ba za mu kawo wani fahimta na wani malami ba kowaye a bisa ka'idar dr idris sai mu ɗabbaƙa mu ga hutubar da yake yi shin ta karɓi a sunan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko ba ta karɓi ba kuma in muka buɗe layin waya ba wanda zai kawo mana magana wani malami a ce wai an samu saɓani wani malami ya ce a'a yanda yake faɗi manzan Allah bai samu saɓani ga kowa ba da aka ga yanda manzan Allah yake haka za in kuma ba a yi haka ba ba a da sallah wannan shine maganar gaskiya eh duk da yake wannan ba salo ba ne na ilimi an gane amma za mu ara ne saboda jama'a su gane cewa ɗabbaka shi kan abu ne mai wahala kuma dukkanin wanda zai bi wannan salo to shi ma zai rusa kansa ne an gane zai rusa kansa ne akan abubuwa da yawa shi yasa da Allah idan ana ji na a rubuta min saboda ba na so na ringa duba kwame. da Allah idan ana ji a nuna min ana ji eh, idan ana ji da Allah a nuna min ana ji afuwan da Allah eh, idan ana ji a nuna min ana ji a gurguje za mu fara shiga cikin sahihu muslim sai mu gani dangane da yadda annabi sallallahu alaihi wasallama yake khutuba eh, ku bari da Allah za mu duba mu ga yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake yin khutuba eh, za mu duba mu ga yadda manzan Allah yake khutuba kamar yadda kuma na faɗi wato za mu aru wannan salon ne ba wai don a'a muna da gamsuwar cewa ilimi ya yadda da shi ba a'a ba don haka ba ne an gane za mu yi mu'amala ne yadda datta yake mu'amalantar matsala idan Allah ku ɗan haƙuri za mu sa eh, za mu duba sai mu sa aikin dakta. a ma'aunin hadisin manzan Allah zahirin hadisin kawai ba za mu ji wani saɓanin wani malami ba ko wani abu da wani malami zai ci kamar yadda dakta yake faɗi dangane da waɗansu mas'aloli to haka mu ma za mu faɗi dangane da wannan matsalar, a gurguje da haka da Allah a rubuta afuwan da Allah

ina ga ɗan zazzabi na ɗan tashi ina ga mai sallah kawai eh, ya wato subhanaka allahumma bika shada la ilaha ta su kotu wa laika ilaika malam nazir kai da kai mana sallah ma to ku dan bari mu dan ƙara dubawa to Allah ya kara inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ina ga dan zazzabi ne dan tashi ina ga dan sallah kawai wato to wato yan uwa a gurguje kamar yadda kuka gani ko da yake ya kamata kafin mu tattauna kamar yadda aka sani cewa dukkanin wanda ya zo da wani abu cikin addini to shi zai kawo dalilin yin wannan abu na so a ce mun tattauna hadisai mun buɗo mun karanta yaya annabi sallallahu alaihi wasallama yake yin khutuba yaya annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi khutuba hadisai daga annabi sallallahu alaihi wasallam kuma bisa ka'ida faɗin manzon Allah sallu kama ra'aytumuni usalli wanda zamu ga abinda hadisai suka tabbatar amma da Allah dan mu bada dama ga waɗanda wato za su yi itiradi game da abin da za mu faɗi ya kamata mu ɗan ba su dama sai mu sa hadisan da za mu karanto daga ƙarshe da Allah wannan khutubar wannan khutubar da Allah wanda datta yake muna da tambayoyi kamar haka muna da tambayoyi kamar haka wato a matsayin dakta na liman da Allah wannan bayanan da yake yi da Hausa khutuba ne ko ba khutuba ne? tambaya ta farko kenan da zami khutuba ne ko ba khutuba bane wanda idan mutum ya ce mana khutuba ne muna da amsar da zamu bashi idan kuma mutum ya ce mana ba khutuba bane shi ma muna da amsar da zamu bashi akai nan kuma abu na biyu shine shin wa'annan ko khutubatul haja da datta yayi shin ta isa a khutuba irin ta annabi sallallahu alaihi wasallama ko bata isa ba ba mu da buƙatar zancen wani malami muna da buƙatar hadisin annabi ne sallallahu alaihi wasallama tambaya ta biyu kenan in ma rubuta ta in na buɗe layi wanda daga ƙarshe ma karanto nusus ɗin an gane sai in ce aƙallu ma yujzi'u min al-khutubati za mu ga aƙallu ma da Allah ku ɗan bari saboda mu yi abin bisa tsari eh. ku bari da Allah saboda mu yi abin bisa tsari mu yi abin bisa tsari ku yi haƙuri da Allah ba mu da matsala dangane da wani da ya sa ya yi sallah saboda wannan akwai hadisi an gane wanda za a iya dogaro eh, za a iya a iya a dogara akan wannan hadisin ba mu da matsala da shi amma tambayoyi ne guda biyu kafin mu kawo mu karanto hadisai mu nuna tambaya ta farko shine bayanan nan da daktaye da Hausa khutuba ne ko ba khutuba bane an gane hutuba ne ko ba hutuba ba ne in mutum ya ce ba hutuba ba muna da amsar da za mu ba shi sannan in mutum ya ce hutuba ne muna da amsar da za mu ba shi shi ma sa'an nan wannan hutubatul hajja da dakta ya yi shin ta isa hutuba ko ba ta isa ba shi ma wannan ba mu buƙatar zancen wani malami hadisi muke da bukata duk da cewa za mu karantu salon yadda manzara salama ya yi khutuba sa'an nan abu na farko da za mu faɗi shi ne mu sani cewa khutuba wajiba ce wajiba ce kuma dalili kan wajabtin ta shine faɗin Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhal ladina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil juma'ati fas'au ila dhikrillahi wa dharul bay' wannan aya ita ce dalili da take nuna wajabcin khutuba wajibud dalala cikin wannan ayar shine wato dai ciniki halali ne ciniki halal ne to idan ba wajibi ba babu abin da ke haramta halali tunda ga hutuba ta juma'a wanda shine azzikiru anan kamar yadda malama suka faɗi shine azzikiru anan fasa'au ila zikirillahi azzikiru anan malama suka ce shine alhutuba wayan suka ce as-sala wayan suka hada gaba ɗaya. to da Allah yace a tafi hutuba ko a tafi sallah wanda hutuba a nan ya nuna wajiba ce kuma ijima'i ne ma za mu karantu to da Allah shin dakta ya yi hutuba ko bai ba wanda yanzu ba tare da ɓata lokaci ba zan fara buɗe layi mu ji abin da za su faɗi idan duniya suka tabbatar ba su da dalili sannan kuma sai mu koma mu ga yaya manzan Allah ya yi yanzu ne mun ga yadda dakta ya yi muna so ne mu ji dalilin ya aka yi dakta ya samo wannan hutubar bayan mun ji yadda aka yi dakta ya samo wannan hutubar in sun kawo hadisai fa ni'ima waɗanda za su bugo in ba su kawo ba to mu kuma sai mu koma cikin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam mu karanto wa jama'a yadda manzan Allah ya hutuba tanan kuma sai mu fitar da hukunci shin dakta ya yi hutuba ko bai ba wanda hutuba wajibi ce kaga kenan idan ba a yi hutuba ba wanda yadda magabata suka faɗi cewa sallah ta juma'a suke faɗi cewa raka'a hudu ce raka'a bi ita ce a maimakon hutuba haka akwai zantuka na magabata da suka faɗi wannan maganar wanda to sai mu duba mu gani kenan in bai yi hutuba ba kenan sallar juma'a bata cika ba amma kamar yadda na ce wato hanyar da dakta yake bi ita ce yanzu za mu ba a nan ba mu da buƙatar wani malami kawai yadda manzan Allah ya yi muke da buƙata wani malami ya ce ko ya fahimto kaza ko ya ce za a iya kaza a'a tun daga hadisin manzan Allah ba ruwanmu da faɗin wani malami saboda ma'aunawa jahilai waɗanda suke ruɗuwa da wannan abu su gani haka wannan ƙofar tana ɓullewa ko ba ta ɓullewa a gurguje kafin na fara karatun zan fara sa nambar waya zan fara sa nambar waya kamar yadda na faɗi ba ma buƙatar zance na wani malami ba ma buƙatar zance na wani malami abin da muke da buƙata shine hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam wanda idan babu to sai ya tabbata cewa sallan nan ba ta yi ba sannan kuma sai mu buɗe cikin littattafai mu karanto musu yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi khutuba eh. abin da yasa kuka ga mun fara buɗe dama mu ba da dama saboda wanda ya zo da abu a cikin addini shi zai kawo dalilin yi an gane shi zai kawo dalilin yi saboda al'aslu fil ibadati at-tawaqquf shi yasa ya kamata a ce mun fara jawo hadisai muna nuna wa al'umma yadda manzan Allah ya khutuba abin da ya kamata mu fara yi kenan amma tun daga shi mun samu waɗansu sun yi ko mun samu datta ya yi, to kaga yana da dalilin yi kenan da haka yanzu za mu buɗe ne don mu ji dalili kuma dalilin nan ba ma son ra'ayin wani malami hadisin manzan Allah tsagwaransa muke su yanda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wannan huɗubar. dan naga dakta ma ko zama bai ba ban sani ba ko an yanke wajen wanda annabi sallama yana zama a khutba kamar yanda za mu gani sannan ya tashi an gane sa'an nan kuma shin wannan bayanai da yayi na Hausa khutba ne ko ba khutba bane in kace khutba ne za ba baka dama in kace ba khutba bane ba ma za zamu baka dama ka kare sannan mi maraddi ga wani ɗan uwa ya yi kira ga wani ɗan uwa ya yi kira assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum salam rahmatullah ɗan uwa da wa muke magana ya salamu ɗan uwa da wa muke magana da Suleiman ne daga kasar Togo To Malam Suleiman daga ƙasar Togo, ka ji abin da muke nema dangane da khutubar da dakta ya yi? Malam Unity Bank na ji, amma ina da tambaya. A'a, ai yanzu kana ji ba mu buɗe, ai ba mai karatun ba ballantana ka yi tambaya. Yanzu dalili muke nema, ai tun da ka ga ai. Wannan Hausan da dakta ya khutuba ce ko ba khutuba ba ce. Idan ba ka da amsar da za ka bayar da Allah mu sauke ka mu ɗauko wani. Malam ka san ban goyi bayan ka bane shi yasa na san ka da wayo. A ah, ba matsala kana ji. Kakka damu. Ai ba dole sai ka goyi baya na bane. Ba zan damu ba. Amma kana ji. Ina ganin to wannan ina jin wannan nan ya shigo ina ganin wannan ya shigo na yi masa allura ne. Ai ba mai karatu ba ballanta na kai tambaya a yanzu muna neman inda manzan Allah ya yi wannan khutuban ne. shi yasa ba a jin ka ba eh, ba ba a jin ka idan ka gama iwon na sauke ka kawai ka ce ba ka da dalili ba ku da dalili sai mu je gaba to kai yanzu kana da dalilin mu bakka ka kawo wa al'umma don su karu tsaya da buɗe ka. Ka bar ni mana ya za ka bar ni ba. Muna jin ka to muna jin ka wannan bayanan da dakta ya na Hausa khutuba ne ko kuma ba khutuba ne. to ka kawo magana zikirin lahi kake kutuba ne to ina so ka bamu a'a kana ji inda annabi ya fassara babu matsala babu matsala babu matsala kana ji ka kawo mana hadisin kakka damu da wannan kana ji dai ka damu da wannan amma yanzu kana ji abin da muke nema shine kana ji wannan khutubar da ka gani da dakta ya yi. za ka iya kare ta a hadisance ko ba za ka iya ba za ka iya to ina jin wannan eh ba zai iya karewa ba ina ganin wannan ba zai iya karewa ba tsaya mu ɗauko wani tsaya mu ɗauko wani wannan ba zai iya ba da haka da Allah duk wanda ya san ba zai iya ba kai ya ɓata mana lokaci da Allah duk wanda ya san ba zai iya ba kai ya ɓata mana lokaci da Allah kakkai kira in dai ka san ba za ka iya ba da Allah ka kai kira dan in kai kira za ka tona wa ahli sunna asiri cewa suna abu babu dalilin yi eh da Allah duk wanda ya kira in dai ka san ba za ka iya ba ka kirawo in dai ka san ba za ka iya ba za mu baka dama za mu baka dama kafin mu zo mu karanto hadisai assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum dan uwa mai albarka da wa muke magana To Malam Usman ka ji abin da muke nema a hadisance khutbar da dakta ya yi? Eh na ji abin da kake nema. To za ka iya kawo mana shi cikin hadisi ko ba za ka iya ba, da Allah ka kawar da mu. Eh Eh, Yawwa to tafaddal za mu baka mintuna ana sauraron ka. Oh, to shi ke kafin na kawo ma A'a kaga kaga kaga da Allah tsaya tsaya tsaya tsaya tsaya tsaya da Allah ba wai kafin ka kawo hadisi ba. oke, kafin ka kawo hadisi ka yi sha tale tale ka tafi wasa a'a. inda za ka kawo mana hadisi gurin kara wannan khutubar wallahi za mu baka ko awa ɗaya ne. Za mu baka ko awa ɗaya ne. Eh, amma ka yi shatale-tale ka tafi wannan a'a wannan ne ba mu yarda da shi ba amma in dai za ka kare hutubar da dakta ya yi da bayanin nan da ya yi da hausa bayan ya gama da hausa ya yi larabci ya yi hutubatul haja don ba hutuba ta juma'a ya yi ba to da ya kawo kuma ya ce kansa yana ciwo ko zazzabin sa ya tashi ya ce wani ya sallah wani ya sallah wannan ba mu da matsala da shi amma da Allah waɗannan abubuwan da dakta ya yi khutuba dai wajibi ne eh, ijima'i ne ma khutuba wajibi ne ijima'i ne an gane kuma za mu karanta cikin littattafai an gane za mu karanta cikin littattafai da aka da Allah wanda ya san ba zai iya ba mu hujja ba da Allah kai ya kira da Allah kai ya kira da Allah hadisi muke da bukata eh, za mu baka ko awa ɗaya ne ka kare ba ma buƙatar zancen wani malami ko ɗaya hadisin manzan Allah muke da buƙata eh, manzan Allah bai yi saɓani da kowa ba eh, za mu karanto yadda ya yi sallah bai yi saɓani da kowa ba wannan kai ai ka kasa kuma ka ringa kira mun baka dama ka yi bayani ka kasa kuma ka yi kira ai in za ka kira su goma ba za mu ɗaga ba in dai ba kare hutubar da dakta yi za ka yi ba eh amma tsaya mu dan daga mu ƙara baka dama zaka iya karewa ka kawo hadisi ko ba zaka iya ba sai mu je gaba assalamu alaikum assalamu alaikum zaka iya karewa mu baka daman mun baka minti 20 ka kare ta kakka damu malal malal kano idan yasa baka to ai kaji ni ba surutu ni na dauki karewa na dauke ka kai fa karewa na dauke ka kai da hadisan manzon Allah ka ce wai mala alkanawi me yasa wannan ba shi nake da bukata ba kawai abin da nake da bukata shine ka ji dai khutubar dakta ya riga ya aikata ta to kare ta a hadisance kakka kamun ra'ayin wani malami fa hadisin manzon Allah nake da bukata kai kana ta kira kuma in mun ɗauke ka kana tona wa duniya asirin kanku kaga bai kamata ba da Allah da Allah ka daina kira hawa da Allah daga an sa kyamara sai ku zama mahaukata kawai ku ta kira ku ta bugu ku wannan an taba muku annabi eh kaga yana ta kira haka zai ta kira fa kuma mun bashi dama ya kasa kaga bai kamata ba gashi nan yana ta kira fa to a ɗauke ka kai mai tunda an baka dama minti ashirin ka kare hutuban nan da hadisan manzon Allah minti ashirin ni na san cikin abubuwan da ake duk da cewa shi ma saɓanin haka in muka ce ma da shi za mu kara dakta shi ma ba zai sha ba amma a'a mun biyo salo ne irin wanda dakta yake bi eh hadisin manzon Allah kawai manzon Allah bai sabani da kowa ba gurin khutuba eh kuma za mu karanto cikin littattafai inda manzon Allah ya khutuba sallallahu alaihi wasallam kaga da Allah kana ji minti ashirin muka ce zamu baka da Allah in zaka iya baka ka daina kira da Allah bai kamata ba kaga ba me yasa ba da Allah kare minti ashirin muka baka fara yin magana wannan hausan da dattaye khutuba ne ko ba khutuba bane in khutuba ne gamsar da mu khutuba ne da hadisai in kuma ba khutuba bane kuskurantar da datta sai kuma mu je abu na biyu da Allah in kuma ba za ka iya ba dan Allah in ka sauka ka ƙara kira to na san haka don da haka ina son ka san mana kana ji da Allah je ka bayanin ka kawai kai tsaye mun ba ka dama ina so ka dan saurare ni a'a ni gaskiya barin saurare ka a komai ba kawai sai a kawo dalilan kare dakta haba da Allah yaya kuke halayya yan bid'a babu dalili kawai shi kenan sai ka tsaya kai mun surutu kana ɓatan lokaci ahlus sunna ne fa kai dalili ya kamata a ji amansa eh wannan irin hanyar da dakta yake bi ke eh da Allah ka daina kira da Allah da Allah wani yayi kira na dai tabbata cikin mutane ɗari ashirin da bakwai ba yanda za a ce duk mutanen nan suna tare da alkanawi da Allah ku kira ko topic ɗin ne ya yi tsauri na ɗan rage muku shi eh, ya ɗan yi tsauri ne na rage muku shi wannan ne yake ta kira har yanzu waninsa bai yi kira ba eh muna so ne mu tabbatar wa duniya wannan khutubar ta dakta ba irin ta ce manzan Allah yi ba in kuma irinta ta manzon Allah yi, to ga dama mun ba ku ku tabbatar mana irinta ta manzon Allah yi? hadisi kawai muke da bukata ba mu bukatar zancen wani malami ko ra'ayin wani malami ba mu da bukatar wannan E, ga wani nan naga yi kira ga wannan naga yayi kira tsaya ƙara kira sai mu ɗauke shi mu ba shi dama eh ga wannan naga yayi kira tsaya mu yi shirin mu buɗe littattafai amma mu ba wannan dama assalamu alaikum assalamu alaikum wa rahmatullah alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Na dan uwa mai albarka da wa muke magana? sunana awwal ina kiran ka daga nan Kano unguwar Sheka. To mala awwal daga nan Kano unguwar Sheka. Da Allah ka ji abin da muke da bukata a kawo a kare. A karama kallahu na ji abin da ake tattaunawa. To da Allah kana tare da mu ko kana saba mana sai mu baka mintuna sai ka kare. Ɗari bisa ɗari ina tare da abin da kuke tabbatarwa. To ina ganin sai dai kai to sai dai kai fatan alkhairi kenan sai ka sauka ka ba su dama. a karamakan lawu dama ni ba na fito ne na kira ne in faɗi wata doguwar magana ba duk wanda yake da wata magana da yake so ya kara hmm. ya fara gabatar da hadisin da aka nema gaskiya ne ya so duk wata magana da zai kara akan wannan hmm. sai ta biyo ba kare maganar dakta da hadisi yawwa ai haka dakta yake yawwa saboda wannan shine ka'ida da yadda dakta yake mu'amalantar dukkan wanda yayi kwatankwacin irin wannan abu to da wani mai wata magana abu wadda yake ganin yana da wani abu da zai iya karawa a saman hadisi to ya fara da hadisi daga baya sai ya kara abin da duk zai kara za a iya bashi dawa kai uwa wannan shine Allah ya saka ma da alkhairi wannan shine abin da muke nema eh gaskiya ne eh hadisi kawai muke da bukata eh, in ba ka da hadisi tafi je ka kai bacci wani malami ya ce ba ma buƙatar ra'ayin wani malami eh wannan shine irin salon da dakta ya rudi jahilai da shi eh assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah dan uwa mai albarka da wa muke magana ba magana da Hashim Muhammad to malam Hashimu muna jin ka kaji abin da muke da bukata malam na ji abin da ake da bukata wallahi malam ba za su iya ba da sun yi hakuri ma wallahi alluran da aka ba su su shata kawai hakan nan wato yanzu dakta kenan ba hadisin manzon Allah yake bi ba yake khutuba kenan ai malam ka san bai ba son ai mishi okay to Allah ya saka da. zan baka ko a cikin ka. Ana an malam Wallahi malam ai ta kokari mu ai ta haska shi haka muke so wallahi. to Allah ya sa ne su gyara yawa yan baya wallahi shi ma ai ta haska shi hakan zai gane kurakuran shi ya gyara shi ma Yawwa Allah ya sa to in ya ji ya gyara hadisi muke da bukata da Allah wannan kana ta kira fa ka da hadisi kana ta kira a ni kaga in na yi wani salo cikin khutuba ko in wani yayi yana da zance na malami da ya dogara da shi shi ma malamin ya fahimta cikin hadisin manzon Allah amma dakta ba shi da bukatar wannan shi shi hadisi kawai yake da bukata to shine muka ce tsaya mu dabbaka wa dakta irin salon da yake yi eh manzon Allah yayi khutuba da haka to babu ruwanmu da fahimtar wani malami hadisin manzon Allah kawai muke da bukata mu ma eh wannan shine wato aunawa da kwanan da ake aunawa assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa alaikum salam dan uwa da wa muke magana assalamu alaikum alkanan karinka ya adalci a ban yi rashin na yi rashin adalci ne yanzu dai kana ji bau wannan abun in ma ban yi adalci ba jama'a sa yi alƙalanci yanzu ka ji abin da muke da bukata za ka iya mu ba ka dama ka kare hutubar dabta ko ba ka iya ba hadisin manza Allah amma muna jin ka da Allah za ka iya ko ba za ka iya ba nake zan iya to yawa to mun ka dama tsoron me mun ka minti 20 mun ba ba kai ka sa abin faifai ba ni da ni na bada minti ashirin a ce ina tsoro kawo hadisin to yanda manzon Allah ya yi irin wannan hudubar da Allah kawo hadisi je kada Allah je ka sauri fara to hadisin ina nan da shi amma na tambaye ka me yasa baka bani amsa ba kaga kaga to ai kaji illa kuma kada ka ringa halayya yan bid'a mana kayya ana da buƙatar ka kawo abu kuma baka kawo ka ce wai ke tambaya haba da Allah yan bid'a ne suke ne da Allah ku yi haƙuri ga wani nan yana kira assalamu alaikum wa rahmatullah na'am akaramaka Allah ya gida ya ibada dan uwa da wa muke magana alhamdulillah kana magana da Abdurrashid daga Suleja to malam Abdurrashid barka da ya wajen ya Sulaja to mun gode Allah alhamdulillah da Allah ka ji abin da muke da bukata kwarai kuwa na ji malam to za mu baka dama ka kama na minti nawa kake so a'a ni mallam wani ne ai ba zan iya kara wannan ba ni ina tare da kuwa magana ni da nake son na a kana ji dan takaitacce ai kaga da yake kana ji kada mu bata wa kanmu lokaci ne ina so na kore shuruhan da muridan a'a ba matsala ba matsala ba su kana ji da ka ba su dama su kawo ya haƙuri eh ba su haka saboda kakka eh, tara eh, musu aiki to ba zan tura ma ta kasa akwai wani shubuha da suke zuwa a ah, ai ai kai hakuri kana ji afuwan da Allah saboda mu ba su dama ai filin filin su ne eh filin filin su ne eh ya hakuri dan uwa filin filin su ne eh filin filin su ne dan mu ba su dama hadisi kawai muke da bukata <laughs> ba mu bukatar ra'ayin wani malami ba mu buƙatar ra'ayin wani malami hadisin manzon Allah kawai muke da buƙata eh hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam shi muke da buƙata eh shi muke da buƙata dan uwa eh hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallama muke da buƙata yan uwa muna jiran ku fa yan uwa ahli sunna masu goyon bayan dakta malamin mu cikin ahalus sunna da Allah ku zo ku baje mana a fefe eh kun dai ji khutubar da dakta yi tsan ƙara sa muku ita tsara ƙara sa muku ita don ku ƙara ganin ta da kyau saboda ku san irin salon yanda za ku kafa hujja eh amma da Allah bana son surutu in ka san surutu za ka yi da Allah kakka lokaci don Allah <laughs> eh hadisi kawai nake da buƙata Eh, manzo Allah ai yayi khutuba ko da zan karanto muku yanda yace sai nace a tunda ku kun yi na bari ku ku kawo mana inda manzon Allah yayi din ba na son fahimtar wani malami fa dakta baya karɓar fahimtar wani malami kawai hadisin manzon Allah ne eh ko da ma malamin ya fahimto wani abu cikin hadisin dakta ba shi da buƙatar maganar wannan malami kawai gundarin hadisin dakta yake da buƙata to irin wannan salon ne muka ɗabbaƙa muka ba da dama a kare duk da cewa ni na san ya saba wa ka'ida ilimi assalamu alaikum assalamu alaikum dan uwa ba kai muka ba dama bane assalamu alaikum ba wai kai muka ba dama bane mun ci shi. ya dan yi magana dai sai ka kashe wayarsa a ga ya kamata kana sauraron mutane maganar da muke da bukata ba adalci bane muna kashe kudin mu to ai kaji illa kuma dan dan girman Allah akwai wanda yake son al'umma su amfana sama da ni ni da nayi shiru ina sauraron ka kare khutbar dakta wai ka ce wai aini. a to ai kaga ai bai kamata ba ni ai fi son kowa na fi son kowa a gane gaskiya na fi kowa san a gane gaskiya ai ni da na bada fili na ce na baka minti ashirin na danna ma kutuba ka ji ta an yi an yi bayanin hausa kawai an yi sardin hausa an gama surutu kawai aka zo aka yi inna alhamdulillahi na hamadahu ji wani jahili da haka yanzu kana ji za ka iya karewa yanzu na yi shiru na saurare ka ko ba za ka iya ba don Allah in ba za ka iya ba ka sauka. To shikenan kenan kakka je bayanin komai tafi straight ka karanto mana cikin hadisin manzo Allah inda da ta samu shi ne bayanin hadisin da zan kawo ma din yana daidai da irin wannan bayanin da zan yi maka shine ba na son bayani ai datta baya bukatar bayani hadisi bukata a'a kaga wannan ba gaskiya kake ne ba ka so al'umma su fara ke su gane okay to wannan kake cewa baya son gaskiya ai ba ni bane wannan ai ba salo na bane daga cewa hadisi kawai ina manzon Allah ya ni da wani hadisi kawai na manzon Allah mu muke da bukata ba na so a gane gaskiya a ka dai san wanda baya so a gane gaskiya amma dai ba ni bane dan ni in malami ya fahimci wani abu cikin hadisi inda mas'alar zan zauna in tattauna da irin abin da datta yake korewa da shi zan kare shi amma to tunda shi bai yadda da wannan abun ba ta zan kare shi da shi kuma ai shi wannan abun a wajen datta shara ne eh ga hadisin manzon Allah gundarinsa baya buƙatar wani sabani in kuma wallahi za a kare khutubar dakta za a kare ta ne ta hanyar saɓani shi kuma datta ba shi da sa kai ta saɓanin ma wallahi in mutum ya zo gurin wanda yake ɗalibin ilimi zai kara zai kare ta ta saɓanin ma sai ya ji jiki don wallahi ba zai wanye lafiya ba ta saɓanin ma in zai kare ta sai ya ji jiki a gaban ɗalibin ilimi to kaga shi yasa muka ce da kwanan da dakta yake aunawa da shi ne muka auna masa anan in ni ne aka ban wannan dama ai da tunan na baje wannan matsalar, kai a bani irin wannan dama a ce minti ashirin da Allah wanda ya san ba zai iya ba da Allah kai ya kira dan Allah dan Allah kuna bawa ahli sunna kunya wallahi kawai ku zo ku kare khutbar ba ni da bukatar zancen wani malami ba shi ya kani nan ba salan dakta na ba anan eh tunda ai muna gaya muku cewa abin da datta yake ba daidai ba ne kuna ƙi daidai ne eh to don haka kana ji mu ma sai muka tsaya akan irin nasa mu ɗabbaƙa ku ji in ba ku iya ba to haka kowa yake ji Allah ya sa mu dace shi yasa da Allah ina sauraro da Allah in kuma ba za ku iya ba in na ba ku mintuna kuka kasa to sai in koma na nuna inda manzon Allah ya yi khutuba da kuma hukuncin khutuba da kuma in tabbatar wa duniya shin dakta ya yi khutuba ko bai yi khutuba ba bayan khutuba wajibi ce kai akwai malaman ma da suka hakaito ijma'i akan wajabcinta eh, sai in buɗe littafi sannan sai mu sa bayanan da dakta ya yi khutuba ko bai ba eh, sannan sai mu fitar muku da natijar bai yi khutuba ba kaga sai hukunci ya biyo baya to me hukuncin sallar da ba a yi khutuba ba sannan sai mu ji ta kuma shi yasa da Allah mun ba ku dama ku fara karewa dan Allah kai irin wannan gara basa ina ma ni na same ta eh da Allah ɗan uwa ku yi sauri da Allah ku yi kira to ga wani nan yana kira ga wani nan yana kira assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah dan uwa da wa muke magana eh kuna magana da malam abdullahi malam abdullahi ya gida ya wajen ya ibada eh, alhamdulillah duka da godiya ya na ku wajen ya kuma lamura to wallahi alhamdulillah ka ji abin da muke nema malam abdullahi to masha Allah na malam abdullahi to ina jin mala abdullahi ya samu matsalar network ne mala abdullahi mala abdullahi alo na mala abdullahi ka ji abin da muke nema eh, ba ban ji ba baka ji ba to dakta mun sa shi yayi bayani da Hausa da ya gama sai ya eh. hukumatul haja kawai eh. sai ya ce a tada sallah wani yi sallah to muna so ne mu sani abin da kake da bukata cewa wannan bayanin da eh. datta na Hausa ya yi shine khutuba ko ba shi bane idan mutum ya ce shine to za mu eh. ba shi dama sai tabbatar mana da shine a cikin hadisin manzon Allah idan kuma ba shi bane eh. to kaga ya zama firi khutuba kenan ko to sai mu faɗi hukuncin firi khutuba kuma a sunnan manzon Allah Yawwa to abin da muke nema kenan a kare zaka iya kare sanin da khutuba eh salon yanda datta yake yin khutuba a sunnan manzon Allah amma hadisi muke da bukata fa ba ma bukata fahimtar wani malami hadisi kawai na manzon Allah eh to ni ba ba ban buga ta an kare dokta ba to kenan baka tare da dakta a wajen asalin da yake bi na khutuba kenan baka tare da shi ba na tare da shi a wannan salon to Allah ya saka ma da alkhairi to za mu sauke ka dan muna neman waɗanda suke ah. tare da shi ne yawwa Allah ya saka ma da alkhairi wannan na san shi ɗalibin ilimi ne cikakke wala ya ce baya tare da shi <laughs> eh, to <laughs> eh, ɗalibin ilimi ne na san shi yana buguwa ya ce baya tare da shi eh, wato shi ma ba zai iya kara abin da dakta yake yi ba ɗalibin ilimi ne wallahi na san shi yana kira Eh, ga munan fa mun bada dama dan Allah mun bada dama ga munan mun zauna <laughs> eh ɗalibin ilimi ne yace baya tare da shi eh, ba ma buƙatar zancen wani malami fa hadisin manzon Allah kawai shi muke da buƙata eh, kafin mu zo mu nuna muku salon yanda manzon Allah ya khutuba eh sannan mu tabbatar muku dakta bai yi khutuba ba kuma eh datta bai yi khutuba ba mu tabbatar muku da haka a ilmanci sannan mu faɗi hukuncin wanda ya yi sallar juma'a babu khutuba eh da haka ga wani nan ina ganin assalamu alaikum rahmatullah assalamu alaikum ya shek wa alaikum assalam da muke magana eh rabi ne kasar faransa malam to malam rabi daga kasar faransa kaji abin da muke nema Eh, na ji to ai abin da ake nema zai yi a samu zai yi wala a samu amma ake yi wato ana yi babu dalili kenan a ana yi babu dalili mana saboda wato wannan abu ne wanda dama aka ce mutum in za a auna mushi da mudin da yake auna mutane eh. to wallahi zai ji jiki Allah ko a dole ne a yi yanzu da ana yanzu da awun nan ai sai sai wanda ya gai zai iya sai zo ya kwaci shi kuma fa a hakan ma ba shi din ma wani lokacin ba haka yake bi ba ba lokacin da ya ga ba mafita sai makale a haka in kuma ya leka ya leka sai ya canza to amma yanzu ba za a iya kare ta a hadisi ba kenan a bai yi ai malam da babu hadisin ai mutum bai sai kirkira hadisi eh, na shi na kan shi ba kuma za su iya ba sai su <laughs> to shi kenan okay to shi kenan ba eh, ba matsala Allah ya saka ma da alkhairi Amin malam. Amin to amma ga wannan naji yana kira. To assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam dan uwa mai albarka da wa muke magana. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam dan uwa mai albarka da wa muke magana. Shek Alkalawi suna na Ibrahim Jawun daga Bauchi. To Malam Ibrahim Jawun daga Bauchi kai ina jin wannan sunan wallahi. Allahu akbar ya kokari ya jama'a to wallahi alhamdulillah malam malam kaji abin da muke da bukata amma eh na ji amma ina roƙon alfarma guda ɗaya to shikenan ina jin kamalan Allah ya sa zan yi yawa yawa matsalar da aka samu dangane da wannan abin da yake shi da kansa ya taba cewa ba hutuba ba shi wannan a ah, ya taba cewa ba hutuba ba shi ya taba faɗa da kansa ya faɗa ce ba hudu ba bace hudu ba sa tana zuwa ne karshe ba ta wuce ko minti biyar ta larabci to amma daman manzon Allah sallallahu in ya fito yakan gabatar da wani bayani sannan ya yi hutuba a'a a gunsa dai muka san wannan a'a to aka maka Allah ko dai akwai hadisi kila in suka bugo sai yi mana bayani ba wani bayanin da su iya yi mu dai babban abin da muke fata shine al'umma su fahimci awar da kuke yi domin ibada ba abin wasa ba ne ijma'i ne na malaman musulunci cewa sallar hudu ba sharaɗi ce daga cikin sallar juma'a wallahi akramaka Allah gashi yanzu kana bayani har na budo cikin al na ibnu qudama wallahi gashi har na budo gashi jama'a suna kallo addinin nan ba abin wasa ne, ba kuma ra'ayi bane idan wani ya saba mu ijma'i shi ma yakan yi raddi mu wanda ya saba wa ijma'i kuma an samu kuskure a ji tsoron Allah a gyara mutanen da suka yi wannan sallan da gaske ne ba su da sallah in suna buƙatar sallan su sake wani su mai da azara a gurbin wannan hmm. amma in suka tafi gurin Allah da wannan juma'an ba ta ba za a kirga musu ba amma ba za a gaya mutum gaskiya ba za a gaya ma jama'a gaskiya ba sai a zauna a ta rudani a addini an mai da addini abin wasa abin banza wallahi mutane a ji tsoron Allah a kula da ibada wallahi kada wani bibiyan wani malami ko girmansa ko darajarsa ya sa mu manta da addinin mu mu bar addinin mu saboda girman wani ko saboda darajar wani ko saboda mutuncin wani ko saboda girmansa da muke gani a tare da mu hmm. wannan abin da ya wallahi billahi kuskure ne ba daidai ba ne kuma duk ɗalibin ilimi wallahi ya san abin da kuke faɗan nan gaskiya ne wato aka rabu ka kaga abin da ka faɗi na mutum ya yi sallah a wallahi gashi a cikin almuguni yawwato gashi inda ibn qudama ke cewa wa jumlatu zalika anna al-khutbata shartun fil juma'ati la tasihhu bidunha yace kazalika qala ata wa nakhai wa qatada wa thauri wa shafi'i wa ishaq wa abu saurin wa ashabur ra'i yace wala na'lamu fihi mukhalifan illa al-hasan sannan ya kawo sannan da ya gama yace wala na qaulullahi ta'ala fas'au ila dhikrillah hmm. yace wa dhikru huwa al-khutbah ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك الخطبة آه ما ترك الخطبة للجمعة في حال wa qad qala sallu kama ra'aytumuni usalli na'am jazakumullahu bi khair to amma malam ban dai sani ba ko zamu mu ba su dama tsaya mu dan bada dama mu Allah Allah ya sa masu fahimta su zo Allah kuma ya shirye zukatan mu Allah ba mu ikon daukan daidai amin amin amin amin akram kalla, Allah ya saka muku da alkhairi wa jazakumullahu khair wa jazakumullahu khair amin malam to har yanzu fa muna jira fa muna jira muna jira lokaci muka bayar wallahi so muke al'umma su gane eh ga wani malam Hamza yayi kira eh ga wani malam Hamza yayi kira ga wani malam Hamza yayi kira to ina kiran malam Hamza ne malam Hamza nake kira assalamu alaikum malam Hamza alaikum salam Sheikh Alkanawi ya ibada ya wajen lafiya kana kwana biyu ya aiki to wallahi alhamdulillah tawadalla eh, na cira da zu network ana kana na'am to masha Allah eh maganar na na doctor din nan gaskiya doctor da kai ne yake wannan bayanin da yake yi ba hudba bane ga babu yanda za a yi wani ya kare shi gaskiya shi da kansa yace ba hudba bane lokacin da ake challenge din sa yace wannan ba hudba bane shi wannan lokacin da ake cewa kamar yana hudba wasu mutane suna sun challenge din su cewa yana yana hudba mutane suna magana yace wannan ba hudba bane da kanshi shi to amma to kila idan suka zo sa gaya mana yadda manzon Allah yake kafin ya khutuba sai ya gama karantarwa ya gama wancan ya ce wancan ya ce gaba ɗayan in aka gama kuma sai ya khutuba kawai ya yi hutubatul haja kamar yadda shi ya yi don wannan abin da ya yi sunansa hutubatul haja an gane ba hutubatul juma'a ya yi ba eh wannan. haja ya yi Malar kanai wannan bai karuwa gaskiya bai yi wa ina ba wanda zai yi karuwa wannan maganar da yanzu gaskiya inda yadda yake auna mutane suna shiga sai bai karuwa to Allah ya sa dai to su iya dan mu muke yi ahli sunna ya zaman to yana da dalili kan yin abu kaga in babu dalili to kenan halayya yan bid'a ake ga wani ga wani dan uwa nan yayi rubutun sunansa da larabci assalamu alaikum assalamu alaikum Assalamu alaikum. Wa alaikum wa rahmatullah dan uwa mai albarka da wa muke magana. Abdallah kiran daga Ghana. To Malam Abdallah daga Ghana muna jin ka. Ka ji abin da muke nema dan uwa mai albarka. Suna na Ayuba Ayuba. Okay Malam Ayuba daga Ghana muna jin ka. To Ustaz Zakuri akwai wani takaitaccen da siya a da yake so. A kana ji yanzu mun bude kofar dalili ne. in nasiha ce kana ji kai kira na ta ƙasa yanzu muna nema ne kana ji muna nema ne khutubar da dakta yayi mun ba da dama in mun ci 20 kake so mu baka in 30 kake so mu baka in 40 kake so mu baka sai ka kare amma ba ma san ra'ayin wani malami hadisi kawai muke da bukata zaka iya kawowa ko ba zaka iya ba malam ayyuba tunda mun gaya muku lallata harkar ilimi ake yi kuka iku yadda to tunda kun ƙi ku yadda to ba sai mu nuna muku a aikace ba yanzu a aikace muke nuna muku eh yanzu a aikace muke nuna muku yanzu kuma mun ba da dama yanzu dan Allah ba ma so jama'a su gane za mu zauna mu ce mun ba da dama a zo a kawo inda manzon Allah ya yi tun da datta in aka tattauna aka yi saɓani cikin matsala shi cewa yake kawai hadisin manzan Allah tare da cewa su ma waɗanda suka saɓawa fahimtarsa hujjarsu tana cikin wannan fahimtar wannan hadisin ne amma baya yadda da fahimtarsu sai ce kawai hadisin manzon Allah kaza yace manzon Allah bai yi saɓani da kowa ba to wannan ka'idan muke so mu ɗabbaƙa wa datta ku gani eh yanda wa'incan da suka saba masa suke ji shi ma mu ji yaya zai ji eh haka kamar yanda na ji malam anwar ya danna wani jahili an kawo zantuka na su sheikh usaimin allah ya masa rahama da wa'insu malima an ce ga abin da suka ce kan hoto sa'an aka kawo wa'insu malima sai jahilin nan ɗalibin dakta ya ce kawai ai ba a kawo hadisin ba shi hadisin yake nema irin salon dakta kenan duk da cewa fahimta su fa tana cikin hadisin fa yace kawai shi hadisin yake nema manzo Allah bai yi sabani da kowa ba to shine muka dabbaka wa dakta mu gani ya kamata ku zo wallahi ku kare in awa ɗaya kuka ce in dai za ku kare tsayawa za ku yi akan abin da dakta ya ku gamsar da duniya da hadisan manzo Allah wala zan ba ku dama wallahi ba wai dole sai na yi galaba ba a'a gaskiya ta tabbata daga gurina ko daga gurinku wannan shine kawai ba na son amma ra'ayin wani malami kamar yadda datta baya so cikin matsala hadisi kawai nake da bukata to ga wani dan uwa nan assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah dan uwa mai albarka da wa muke magana assalamu alaikum assalamu alaikum dan uwa to dan uwa baya ji na ko wannan akwai waɗanda fa suke kira fa eh tsaya mu gani waye ya kira yanzu wane ne ya kira yanzu eh, hadisi da Allah muke da bukata assalamu alaikum wa rahmatullah alaikum salam na'am dan uwa da wa muke magana eh dan uwan ne ya gaji a iyali to wallahi alhamdulillah waye ya yara kuma ya fama ya kokari dan uwa da wa muke magana ya almajiranka ne muhammad muhammad daga ina Muhammad daga nan Kaduna. Ɗazu ka ce daga Legas, to amma ba matsala in ma ka ɓoye sunanka ba matsala duk ba wannan ne muke da bukata ba kaji abin da muke nema ai magana yanzu nake ba tana zuba eh ba matsala kakka damu kaji abin da muke nema minti nawa zamu baka ka kare datta da hadisan manzon Allah bisa wannan hudubar da yayi to ita huduba da farko ne kai tsaye ba za a ce bi ba saboda ya fara mukaddima bayan ya yi na hausa kenan kuma ya fara mukaddima wato wannan na hausan a wajenka hutuba yi kenan ko eh to wannan shi za a tambaya don hutuba yi in goma hutuba yayi ba amma dai yi na hausa ya kare ah. bayan ya kare ya tun da shi da bakinsa dai baka ji ya ce maka ai ba hutuba yi ba kai ya yanzu kana ji kai ya yanzu zaka zo kare shi amma baka san manufarsa ba baka san abin da ya ba kaga bai kamata ba mu ringa wani fasa abinda ya tabbatar abinda ya tabbatar abinda ya tabbatar wanda na gani da idona shi zan tabbatar maka yanzu to yanzu wannan bayanin da ya na Hausa me shi matsayinsa a wajenka zaka iya kare shi da hadisi yau a ba kan Hausan zan yi ba shi na Hausa shi zai faɗi ah. nan matsayinsa da kansa amma wanda ya na Larabci to ni ne ai na sauke ka <laughs> ya za ka mana tsallake <laughs> ai ba inda za ka yi mana tsallake ai dama haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi in ya fito sai ya gama yin wa'insu bayanai haka sannan kuma ya zo ya khutuba yaya za ka zo kare shi ai kawai kana ji ta wai wannan ta ta wani bawan Allah ya ce wa gurgu ai ya ce kai ya ce malam nan ya ce in sama sama in ƙasa ƙasa eh kada ka firgita mana raƙumi eh ta wani mai kiwo da haka ba yanda za a yi kawai kai ka zo kai sama nan ka bar ƙasa kuma ha in sama sama in ƙasa ƙasa da idan eh, eh, haka da Allah ka faro ga wani nan kai kai wancan ba za ka iya kariya ba assalamu alaikum alaikum salam ya shek barka da yau na'am an wuce lafiya dan uwa ya gida ya ibada ya wajen wala alhamdulillah shek ya abubuwa to wala alhamdulillah ka ji abin da suke nema muke da bukata na ji wala har yanzu babu wanda an samu da zai iya karewa a to nan kana nufin kenan ba za a iya bada hujja cikin hadisi ba ake yi kenan mallam ba za su iya ma bada ba to Allah ya shirye su Allah ya sa su gyara kaza mun da muna tare da dakta amma yanzu gaskiya mun ga abin sun zuciya yawa eh to Allah ya shirye su Allah ya sa su gyara assalamu alaikum wa rahmatullah السلام عليكم ورحمة الله نعم دان uwa da wa muke magana ya aiki ya gida ya fara biyu ya kokari malam to eh, na kira ne dan yi magana za a ban dama a'a ba ka kare ba ka yi magana kuma to network din ma yana sizin a'a muna jin ka fa ba wai ka kare ba da hadisan manzon Allah ka yi magana kuma eh. a gaskiya nan kana yi eh. ba zama muke yi mu ji maganganu ba zama muke mu ji dalilai in maganganu muke so da sai mu kunna rediyo haka ne eh amma zama muke dan mu ji dalilai nan haka kuma dalilan fa ba ma son fahimta wani malami ba a'a hadisin manzon Allah kawai muka sani eh, ba ma son sabanin malama ka fahimta ba ma son sabanin malama fa na fahimta eh hadisin manzon Allah kawai muke so haka ne mala alkano ya Allah ya saka da alheri ai fata alheri zan yi saboda kawai yanzu na bude program din na so in same ta daga farko to kuma ban iske ta ba gaskiya to Allah ya ina kiranta daga nan daga nan Bauchi dutsen tanshi to Allah ya saka ma da alkhairi amma da Allah tsaya amin daga eh. dutsen tanshi ranar juma'ar da ta wuce kayi sallah a dutsen tanshi wallahi ban yi sallah wajen ba amma ai kaga waɗanda suka yi sallah live ko a sosai ma kuwa da Allah a ranar an yi khutuba ko ba a yi ba a ranar an yi in an ɗauki jawabin da dokta ya yi a farko a matsayin hudu ban farko to an yi ban farko amma dai bayanin da ya yi ko kuma in ce bisa ga abubuwan da yake faɗa cewa bayanin da yake ba kutuba ba bane a shekarun baya da suka samu ja'in ja da shi da profeso wani profeso haka akan cewa abin da yake ba hudu ba bane to daga cikin bayanan da ya yi shine ce ai wannan jawaban da yake a Hausa ba ba bane wanda yake da larabci shine huduba to kuma kaga yayi jawaban shi na Hausa sai zazzabin sa ya taso da ya dawo sai ya ce zazzabin shi ya taso kaga kenan in dai aka ɗauki wayancan jawabai a matsayin ba ba bane to ba yi ban farkon ba ma ba yi kawai hudu ba in kuma an ɗauke ta a matsayin ba to an yi na farko ba yi na biyu ba kenan to da Allah shi wanne shi ya ɗauka To, dakta, ka san dakta gaskiya malaminmu ne amma bai da alƙibla gaskiya saboda dakta zai iya faɗan magana yau bayan wani lokaci kuma sai kaga yayi aiki saɓanin haka kuma ka ji jawabin da ya warware abin da ya faɗa yanzu inda datta zai yi ah, magana akan wannan Allah ya saka ma da alkhairi dan wa kada mu fita daga cikin <laughs> topic ɗinmu da muke yi <laughs> malamin ku ne ku ne kuka san shi yanzu ba bayani muke akan shakhsiyar dakta ba bayani muke akan aikin dakta shine muke nema khutuban nan eh tsaya mu gani waye ya kamata mu dauka ga wani nan malam Salihu tsaya mu dau malam Salihu Assalamu alaikum Assalamu alaikum wa alaikum salam Na'am barka dai Allah حياكم الله كيف حالكم وكيف الجو معكم an lafiya ya she wallahi alhamdulillah dan uwa mai albarka da wa muke magana kana magana da Salihu ne to malam Salihu kaji abin da muke nema minti nawa zamu baka ka kare dakta da hadisan manzo ba ma san <laughs> ba malama fa hadisi muke so ai to ai su ma masu kokarin kare ba su taba kare shi da hadisi ba sai dai su kare shi da molanka a a a a to eh amma to Allah ya saka da alkhairi tsaya mu ba su dama tsaya mu ba su dama kila su su iya yaya za a ce ku ringa cewa ba za su iya kare shi ba bayan kuma ba ku ba su sun kira ba eh yaya za a yi ku ce wato ba za su iya kare shi ba bayan ba su basu sun kira ba assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh aka bakalla na'am ɗan wa mai albarka da wa muke magana sunana Idris Ilyas Idris to malam Idris Ilyas Idris muna jin ka na'am malam ni ina so na ƙara karfafa wata magana da kuka yi ne yanzu na cewa shi dakka a wajensa shi fa ba wani sabani in ka kai sabani ma yakan faɗi wata magana wanda yake bari mu dan saurara yanzu nan mu ji to irin ma da sai kirki ne ba da hoto har ce wai bayan kawo sabani sabani da kowa ake sabani ah, ba zai yi sabani da kowa ba yawwa to kaga irin abin da shi dakta yake faɗa kenan aka yi sabani saboda haka malam yana auna masa da abin da yake wato auna abubuwa ne ah, usulubin dakta ne na'am da Allah dan sake danna mu ji to malam bari sake danna ko ka kai ma da ne kike ne ba sake hoto dan ne cewa bayan kawo sabani sabani da kowa ake kai sabani ba ne da sabani da kowa ba Da hoto kaji sabani da kaza kaza kaza ni ba za ban zan ba wani ya maimaita ba ka rabu Allah kaga to da haka bada yan kaga da Allah da Allah dan turo mun wannan ne ta daddannawa dan kada wani ya samu sabanin malima hadisin manzo Allah ya ta dan turo mun yawa to to shi ke ni da ma abin da zan yi kenan mara. Allah saka muku da alkhairi assalamu alaikum wa rahmatullah amin amin wa alaikum assalam wallahi ko da sabanin malima ka zo kare dakta nan sai ka ji jiki ballantana da hadisin manzon Allah kai min babi aula ma ka kasa kare shi hadisin manzon Allah ha min babi aula ka ka kasa kare dakta eh, kuma nan da kwanan da dakta yake aunawa nake aunawa yanzu yanzu tsaya mu ji in ƙara maimaitawa ko ka gaya ma da sunan kirki da yawa da hoto an ce wai wai an kawo sabani sabani da uwar wa akai sabani ba za ya da sabani da kowa ba hadisi kenan zallan hadisi ake da bukata kai wannan ka'idar ta datta ko ka gaya ma da sunan kirki da yawa da hoto an ce wai wai an kawo sabani sabani da uwar wa akai sabani ba za ya da sabani da kowa ba ah an ƙara danna ko ka gaya ma da sunan kirki da yawa wasa da hoto an ga cewa wai an kawo sabani sabani da uwar wa ake sabani ba za da sabani da kowa ba to Allah ya kyauta da Allah muna jira fa muna jira da Allah in kuma kila wannan topic din zan dan ƙara ajjala muku shi don ku je ku yi isti'idadi tam an gane eh dan ku je ku yi isti'dadi tam zan iya adana muku topic din ku tafi binkici kafin na ƙara dawowa eh kafin na ƙara dawowa ga yanda manzo wasallam yake yin khutba eh tunda na ga na ba ku dama kun iya eh, kun kasa kara wancan to haka eh to kun ga kamata yayin mu tafi karatu kawai tunda dai kun kasa karewa eh to nan kamata yi gaskiya Eh, nan mu tafi kawai Allah ya kyauta Allah ya sa mu dace mm, Allah ya sa mu dace tsaya mu gani ina zuwa ga wani na ga yana kira za mu gani waye yanzu ina neman masu kira an rasa waɗanda za su kira dan Allah an rasa waɗanda za su kira dan Allah nema nake a kirawo wannan dama to ga wani nan yayi kira Allah ya sa zai iya assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh dan uwa barka barka dai barka dai barka dai shaka alkarawi ya aiki to wallahi alhamdulillah ya wajen ya ijtihadi alhamdulillah alhamdulillah amma sani Allah ya saka da alkhairi amin dan uwa ka ji abin da muke nema na ji abin da ake tattauna to da Allah za ka iya aminci nawa za mu baka sai ka kare a ni ba zan iya ba malam sani mu sani ni abin da nake so in faɗa kawai shine a ni ma da da amabi da mabin dakka ne ni ido a rufe dan dan da yawa mun sha faɗa da jama'a akan akan dakta hmm. to amma yanzu ni ba na na sauka daga tafiyar dakta na fuskanci ba ba sunna yake ba ba sunna yake ba addini yake wa hidima ba a a a a a fahimta na fuskanci tafi na na da na na ajiye tafiyar dakta kwata kwata tanan kana na fuskanci tafiyarsa sa kawai ra'ayi kawai ake karewa ba wai addini ba Idan ba haka ba, eh. idan ba haka ba, ta za a ce wai shi dakta alfin raddi addini ne. Shi dakta zai hau kan mambari ne kowa raddi. Ya ci mutuncin ba ma raddi ba ya ci mutuncin kowa. A ce ya ta za a ce shi ba dama a yi masa gyara ko kuma a yi masa raddi. Shi ba ma cin sa ake ba raddi ake masa. da ilimi shi kuma in yawo lambarinsa mutunci yake ci ci mutuncin kowa ya zagi kowa amma kuma shi a ce ba dama a yi masa gyara a yi masa raji na ilimi ba ma yadda yake yanzu misali kamar yadda kake na shi ba ba ka yake yi ba shi kawai zai hau bari ne zagi mutane ya ci mutuncin su kuma a dinga kabbara ana zuga shi amma kuma shi idan an yi masa ya suka duba yadda yadda ɗaliban suka cika social media suna ta idan aka yi masa raddi an yi masa raddi na ilimi sun ce an zage shi shi kuma ya hau kan mimbari ya ci mutuncin jama'a kuma sun ce ya yi raddi ni na kasa gane wani irin addini muke wani wata irin sunna ce ta koyar da wannan To, assalamu alaikum ɗan uwa. Wa alaikum assalam. Allah ya saka ma da alkhairi zan ma wata ƴan nasiha kan. Na'am na'am godiya nake da yake ni ba ma ni ga magarin mutane ne gaskiya amma masu irin muna bibiyar ko Muhammad Sani muna jin daɗin kuma abubuwan da yake faruwa sannan kuma muna taruwa da ilimi sosai. To ba matsala insha Allah Allah ya saka ma da alkhairi amma zan ma wata ƴan nasiha. Na'am na'am. wato har yanzu dakta malamin sunna ne har yanzu kwarai da gaskiya ne gaskiya ne kana ji yana da alkhairai da yawa gaskiya ne dan haka da cewa kai ka bar tafiyarsa a matsayin salon yanda yake yi zai wa kowa raddi za a yi masa ba to kaga sai ka fahimci kenan wato da yake cewa raddi wajibi ne ko kaza a baki yake faɗi sannan kuma kana cewa yanda ai ka faɗi kaga ai ba san mutuncin sa ai ake ba dan yanzu in nace ka kawo inda na ci mutuncin sa kaga na hada ka da ai wallahi ban taba ganin ka ci mutuncin sa ba kawai sai dai wasu baki a gefe su fada ni ban taba ganin kuma duk lokacin da zaka yi zaka live wallahi tallahi ina bibiyar ka yawa amma ban taba ban taba ka ci mutunci ba na haka kana ji har yanzu a matsayin malamin sunna yake eh, Na'am gaskiya ne. Ni ma ina musa. Kana ji amma ala basirati. in ka ga yayi na'am na'am in ka ga bai yi daidai ba ka ban masa kayansa wallahi yanzu ma kawai Hamasa ce ta ɗebe ni amma maji sani, wallahi ina ni dalibin sa ina ina yau bibiyar karatun sa da hudubarsa da komai da komai mafi sani, wallahi ta kansa ba sa wuce to amma aka sani ni na kasa gamsu na kasa gane abin ya abin na ina ne to wannan kadi da ta faru shine kawai abin da ya dan fusata na a zo an zo an yi masa nasiha da gyara ba cin mutunci ɗalibansu sun fito suna cewa an ci mutuncinsa shi kuma ya hau kan membari ya yi cin mutunci ya yi cin mutunci kuma sun ce ya yi raddi ni na kasa na kasa ganewa ne na kasa fahimta ne shine ma abin nan zuciya ta ba idan da idan da kuskure a magana da lamarin a kasa dala a yi hakuri ba haka na so na faɗa ba kawai zuciya ce ta ɗebe ni gaskiya ba matsala Allah ya saka ma da yawa amma amma Allah ya saka da alkhairi ba masala Allah ya saka da alkhairi amin amin assalamu alaikum warahmatullah wa alaikum assalam warahmatullah mala abu adam wa alaikum assalam mala abu adam muna jin ka alhamdulillah sai dai muryar ta dan yi kasa ban san ko menene danyo ba ya karatu to ubangiji Allah ya taimako amin naga an rubuta abu adam Eh, <laughs> na kira ne da wannan ji abubuwan da kake tattaunawa a kai to mala abu adam wannan khutubar za ta karu a wajenka amma ba ta ai ba ma guri na ba gurin mutane da yawa yana ga wannan hudu ba za ta karu ba to amma dai mu ba su dama kila za su iya su kare yawwa sanin mala mala sana ko wani tunatarwa ne nake so zan yi guda daya amma kana ji ba ma so mu fita daga topic kaga daman su ne wato littafin ba zai kai mu ko ina ba ko ba za su ba za mutane Amma in ya gama huta, za mu ci gaba da haskawa. e ba ji ba ji ba ji to shikenan tsaya in jarraba yanzu na gani kafin mu tafi Okay, to ba matsala a yanzu na tabbata ana ji ana ji yanzu dan duba ka gani eh dan duba ka ga ana ji yanzu eh dan duba ka gani yanzu ana ji eh tsaya mu gani ina zuwa tsayin canja wannan abu eh za in canja wannan abin kudan bari da Allah dan Allah ku kira dan Allah ku kira hadisin manzon Allah kawai ba na son saɓanin malama ne eh, kamar yadda datta baya son sabanin malama ni ma bana so hadisin manzon Allah kawai manzon Allah bai sabani da kowa ba ga yanda yake yin khutuba Eh, ga yanda yake yin khutuba ya kamata mu karanto hadisai ga yanda manzon Allah yake yin khutuba eh mu karanto hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam eh amma da Allah har yanzu muna bada dama dakta yanzu ya gyaru dakta tsami kiran ka muji ya gyaru eh tsami kiran dakta muji ya gyaru dan Allah ku kira dan Allah a ah, ya gyari yanzu wa alaikum salam to ba matsala eh dan Allah ku dan Allah ku zo ku kare dan Allah wato da zan ba ku karatun yanda manzon Allah yake khutba sai naga tunda kun saba kuna yi to ka gani ai ba ni da bukatan na kawo muku yanda manzon Allah yake yi kuma kuma biya manzon Allah ne eh, to kaga yanda kuke yi haka yake kenan Eh, kuma ba mu buƙatar ra'ayin wani malami ba a'a eh manzon Allah da waye saɓani da ya khutuba bai saɓani da kowa ba kuma yace sallu kama ra'aytumuni usalli haka manzon Allah yace eh haka manzon Allah yace eh da haka yanda manzon Allah yayi haka kuma kuke haka dakta yake yi to dalilin yin muke nema cikin kuma hadisi ba ra'ayin malami eh, manzala ya yi khutuba ƙwaya nawa ya yi ta fi a irga khutuba da manzan Allah ya yi ta fi a lissafa ta eh, ku zo ku gamsar da mu irin ta datta irin ta manzan Allah ce amma ba ma son ra'ayin wani malami ba ma son saɓani manzan Allah bai saɓani da kowa ba lokacin da ya yi khutubarsa lokacin da manzon Allah ya yi khutubar sa bai yi sabani da kowa hoto ɗaya ma sunan kirki da yi wasa da hoto an ga cewa wai an kawo sabani sabani da uwarwa aka yi sabani ba za ya da sabani da kowa ba kaji ko manzon Allah bai yi sabani da kowa ba haka yi khutubar sa eh eh dan Allah ku kira wallahi zan ba ku mintuna awa ɗaya ma in kana so wallahi zan baka amma dalili eh hadisi kawai na sani ne babu ruwana da sabanin malama fa a'a eh babu ruwana da sabanin malama kar ka zo ka ce min ai ko Imam Abi Hanifa yana cewa ai zaka iya khutuba ka ambaci kalmomi duk ba wannan nake da bukata ba ni hadisin Annabi Muhammadu eh hadisin manzon Allah nake da bukata sannan kar ka zo ka yi min falsafa shin haka manzo Allah yake in ya fito ranar juma'a sai ya zo ya gama gabatar da wani abu sannan ya zo ya yi ‘yan mintuna kaɗan ya yi hutubatul haja ya ce ai a tashi ai sallah haka manzo Allah yake zo ka nuna mana inda ya yi amma ba ma son saɓanin malama hadisin annabi muhammadu muke nema eh manzo Allah bai yi saɓani da kowa ba kawo saɓani saɓani da uwarwa ake saɓani manzo Allah bai yi saɓani da kowa ba wallahi haka ne haka ne manzo Allah waye ma yi isa yi sabani da manzon Allah ma eh wannan kalma ce ta gaskiya fa wa ma yi isa ai in manzon Allah yana magana ba wanda ya isa yi magana wane mutum eh da'u kullu qawlin inda qawli muhammadin eh in aka ce manzon Allah ya ce to an gama eh qata'a al-jahizatu qawla kulli khatibin an gama sidratul muntaha kenan Eh, supreme court kenan ba mai magana ta yaya ma manzon Allah zai yi sabani da wani waye sai yi sabani da manzon Allah bayan shine wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyin yuha shi yasa da Allah ku zo ku gamsar da mu amma babu ra'ayin malama eh manzo Allah bai yi sabani da kowa ba an kawo sabani sabani da uwar wa kai sabani zai Allah bai sabani da kowa ba kun ji ko manzo Allah bai yi sabani da kowa ba aka yi khutubar eh dan dan girman Allah ku kira in kuma bu za ku iya ba to wallahi iyaka tozarce kun tozarta eh masu bin dakta makauniyar biyayya in dai bu za ku iya zuwa ku kara abin da dakta yake ba kuma dakta yana bibiya bu zai bugo ba ya bada wujjar aikin da yake cikin sunna to gaskiya bai kamata juma'a mai zuwa dakta yayi irin wannan kutubar ba gaskiya in kuma kai kana da hankali ba ka bi shi sallah ba in yayi tunda dai ba za a iya kare ta cikin hadisi ba kuma ba ma son sabanin malima ba ba ma son sabanin malima wallahi kun gani har na shirya abubuwan da zan yi haka na karanto zantuka na malima dangane da hukuncin khutuba din dangane da ma shin zai yi ayi wani yare a cikin ta ba ba larabci ba shin kuma menene za a faɗi ya isar a matsayin an yi khutuba duk na shirya sai daga can da na hausa ne tunani fa a ah, dakta baya buƙatar wannan shi dakta hadisin manzon Allah kawai yake da buƙata baya buƙatar sabanin malama sai na ce to ai bai kamata in kawo ba eh, hadisi kawai ya kamata tunda su suka yi to kaga ya kamata mu ba su dama su kare dan Allah ku kira dan Allah eh dan Allah ku kira wala wannan bai kamata ba kana ahli sunna har kai nisa abu amma kai nisa cikin abu amma a baka dama ba za ka iya zuwa ka kare ba wallahi Allah bai kamata ba duniya ce take sauraro ga ahli sunna ya kasa ba da wujja duniya tana sauraro kuma a gobe ya ci gaba da wannan aiki ke sa muna gaya muku wannan hanyar da dakta yake bi ba ita ce malima suke bi ba kun kiyarda to shine sai muka dabbaka muku ita a aikace eh ba ma son sabanin malima manzo Allah bai yi sabani da kowa ba eh kawai mu hadisi muka sani ku zo ku bayar eh in kun ce wannan bayanin na Hausa ba khutuba bane to waye ba wa dakta yancin yazo yayi bayani wanda baya cikin hutuba a matsayinsa na limami ranar juma'a a nuna mana wannan wajen da wani yare na hausa kuma ba da yaren larabci ba ga wani yana kira assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum salam dan uwa da muke magana kana magana da Aminu Abdullahi to malam Aminu Abdullahi barka da zuwa ka ji abin da muke da bukata na ji abin da kake tattaunawa kai to minti nawa zan baka ka tabbatar mana da khutubar da dakta yake cikin addinin musulunci cikin hadisai minti nawa zaka zama ni godiya zan ma na kira ne in fada ma Allah ya saka da alheri a kai kenan baka tafi da shi a wajen za zaka iya karewa ba kenan a gaskiya ba na wannan lai wannan abin da kake na wayan da kai ubangiji Allah ya karba to Allah ya saka kai ma Allah ya karba ma da kake bibiya jazakumullahu khairan irin uslubin da dakta yake amfani da shi yau da irin shi kamai eh gaskiya ne wallahi har nayi ma rubuce rubuce ka gan anan wallahi wallahi an nayi rubuce rubuce ka gan anan wallahi na ba da abubuwa da yawa kaga gashi har maraji din na rubuta kawai sai naga a ah, to ai dakta tsana auna masa da kwanan da yake aunawa kan na wahalla kaina kaga eh, wancan satin da ya wuce ɗaliban shi sun fito suna ta maganganu akan abubuwan da kake yi to kuma yanzu magana ta gaskiya in dai gaskiya suke son karɓa duk wanda zai ji wannan magana taka in dai gaskiya ike son karɓa to bai kamata ya fito imaradi akan wannan abun ba ah, saboda irin abin da da yake abin da yake yi ne shi ma shi kawai wato ka san wani abu da yake faruwa a wala tsanani na rantse da Allah wallahi bana zuwa kowane shafi in je in saurari wani yanayin raddi dan ni gani nake kana ji in mutum ya isa ya kai yana so ya nuna wa duniya ya kai to kira zai yi yanzu nan ina zaune akan kujerar nan ya titse ni amma in amma bayan ka gama comment yu kana cikin masu zagi zan nan je ka sa wai kyamara in eh, dai saurare ka ko a turo min na bude na saurara wallahi bana budewa kuma bana saurara idan eh, na san baka kai bane amma in ka kai zo nan in ka isa eh gaskiya ne ka ga fatan mu ne duk wanda fatan mu malam duk wanda za su saurare ta eh. da shi wannan maganganun wannan tunatarwar na tabbata za ta kai ga gidanka na tabbata za ta kai gare shi in dai gaskiya ike karba kamar yadda ike maganar wasu ba sa son karban gaskiya kuma an addini ake yi wa ya kamata a ce su ma sun ansa amala da nauyi a gaskiya ne tunda babu yi ba gaskiya ne gaskiya ne ya kamata a ce kuma juma'a mai zuwa kaga wato kana ji wato yanda wani mawaki ke cewa satubudi lakal ayyamu ma kunta jahilan wa ta'tika bil akhbari ma lam tuzawwidi wato kana ji yau da gobe za ta bayyana ma abubuwa za ta zo ma da labarurka ma da bakai tanadin su ba bakai yi su ba in mutum yana cewa shi kaza shi kaza ba yau da gobe ne za ta tabbatar da abin da yake faɗi ka ni eh, ka ga yanzu duk cewa ko ana karɓar gyara ko ana son gyara ko ana kaza yanzu a aikace ne za mu gane haka gaskiya ne gaskiya ne a aikace ne za mu gane haka kwanan baya a kan eh. irin wannan abubuwan kake ta magana a kai ba da kanawi saboda maganar da kake kwanan baya duk kowa akwai abubuwan da in za a zo a ce wa mutum kaza kaza shi ma ba zai sha ba to Allah ya sa mu dace amma dai yanzu dai za mu ci gaba da ba su dama eh, eh to Allah ma Allah ya sa mana isa su shigo su kare mu gaskiya muke buƙatar mu fahimta kuma duk masu sauraro suna da ilimi suna da hankali duk wanda zai zo yi wata magana ko da za a zo da hayaniya karka damu malam wanda suke sauraron ka suna da hankali sun san gaskiya wallahi ana fahimta ta'ala to wallahi la ilaha illa huwa wallahi abin da muke so ke yanka da abin wanda zai zo hayaniya ko a zage ka ko a wasu maganganu ah. muna sauraron gaskiya eh babu matsala duk wanda ma ni eh duk wanda ma ni ya zage ni na yafe masa amma dai ya gane eh Allah ya saka da alkhairi ga wani yayi kira assalamu alaikum naga an sa Abu Fatima Mala Abu Fatima barka dai Assalamu alaikum barka da wuri Ya gida ya ibada ya wajen alhamdulillah Allah saka da alkhairi wa amin mala abu fatima amin kaji abin da muke da bukata kare hutubar datta muke so ayi. amma ba ma bukatar ra'ayin malama gaskiya ba na iya kare wannan challenge na karami. to har yanzu ba a samu fa wanda ko da yake wani ya zo amma ya ce wai sai ya yi surutai sai ya yi amma na ce masa a'a to Allah ya shirye su shi yasa har yanzu fa ga fa ina nan wani kuma ya zo ya ce wai zai zaɓi ɓangare ɗaya zai yi mana tsallake a ai ba a zuku a aji daga aji ɗaya ake farawa zuwa aji biyu wannan bayanan hausan sai ka gaya mana matsayinsu sannan za ka je na gaba kai ka taɓa ganin an faro karatu daga aji biyu ko aji uku ai daga aji ɗaya ake faro karatu shine an bi ƙa'ida wa'annan bayanan hausan nan khutuba ne ko ba khutuba ba ne in ka ce khutuba ne to sai ka tabbatar mana da khutuba ne cikin hadisin manzan Allah eh da yaran hausa kakka ce mana wai cewa wa'insu malama sun ce khutuba ma'aqulatul ma'ana ne wannan ra'ayin malama ne ba ma bukatar su hadisin manzan Allah muke da bukata eh wannan kwanan da muke aunawa kenan kuma kakka zo ka ce mana a ah, kawai khutbatul haja da yayi ta isar a matsayin khutba kamar yadda wani malami ya faɗi ba ma buƙatar ra'ayin wani malami manzon Allah bai yi sabani da kowa ba aka yi khutbar sa aka muke so mu ji eh wannan shine ka'ida eh dan ku gani in muka auna muku da abin da kuke aunawa za ku sha eh to Allah ya sa mu dace eh da Allah idan ba a wannan ba zan tashi dan ba zan ba ku karatu kyauta ba gaskiya wallahi kun gani kun gani wallahi kun ga duk takaddun ku kun gansu kun ga kuma system a gaba na wallahi ba zan ba ku karatu kyauta ba eh ba zan ba ku karatu kyauta ba eh kawai zan tashi ne kaga wannan ya ishi tozarci a zo ai awa daya ana baka dama ko awa biyu ka zo ka kare malamin ka kan abin da yake yi ka kasa in kana da kunya a gobe ba a ƙara ganin ka a social media ba eh sa'annan kuma bai kamata a ci gaba da yi ba gaskiya ya kamata tun da dai babu yi cikin hadisan manzon Allah daga juma'a mai zuwa a ce to daga yau mun daina eh to kaga sai mu ƙara samun yaƙini malaman mu sunnan manzon Allah suke bi da gaske suke da gaske suke sunna suke bi ba a baki suke faɗi ba sai mu ƙara jin girmansu a zukatanmu mu ƙara jin matsayinsu a zukatanmu mu ƙara jin ƙaunarsu a cikin zukatanmu e sunna suke bi da gaske ba kare wani ra'ayi ba assalamu alaikum wa alaikum salam dan uwa da muke magana sunana abu khadija Amala ah, Abu Khadija ya gida ya ibada ya wajen. Alhamdulillah, mala ai wannan abun ba zai karu ba. ha Ba zai karu ba. Ba zai karu ba. Wato babu dalili a kan dan babu hadisi. A babu babu. Ai au ai kwanan nan aka dauko musu ko na gogaci ne ko ba na gogaci bane ba an dai aura musu da kwanan su. An aura musu da kwanan su. To yanzu kana ganin kenan wannan ba za su iya karewa ba kenan a ba za su kare ba kai ne shi haurakiya a zage ka shi kenan a ce malaman nan na kan ko dan kanan nan shi kenan abin da za a iya faɗa <laughs> inda ana kwatanta ana dubu malami a ce masa shaidani tun da jan sahunsa ike ike ike ike ba ike koyar da karatu Allah dai ya sauki kawai ba da magana wato an samu matsala kenan na'am da za su karbi gyaran da shi su kara su martaba gaskiya ne kuma wala haka ne shi su kara su martaba shi kenan magana ta kare su karbi gyaran kawai a wuce wajen amma akwai damuwa kwarai da gaske Allah dai ba mu zuwa lafiya wato ka ce a kwana biyun nan jama'a sun gane abubuwa kenan a ah, kwarai kwa kwarai kwa ne kwa kwarai kwa wallahi ba na sauraro amma ka san wani ah, wani dan uwa ya kira na jiya wani malam Usman hmm. Hmm. wallahi abin da ya ce min ya ce wai malam alkanawi man yanda ƴan bid'a suke shiga in sun rasa wujja hatta ahli sunna ma irin yanayin da yake shiga kenan in ya rasa wujja wala wallahi wasu dariƙa kawai suke eh dariƙa kawai suke ba su da dariƙa kawai suke yi eh, sun kama sun riƙe shi kenan malamin su ba zai kuskure ba Shi ne matsalar to ne matsalar to Allah ya shirye su Eh, eh, amin, amin, amin. To ga wannan yana kira. Kai dan uwa, assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam, dan uwa da muke magana. Ah, wanda na kiro ta kira da zunna Abdurrashid ne daga Suleja. To mala Abdurrashid mun tino zamu baka ka gamsar da mu kan khutubar da dakta yayi? a shek na faɗa ma wannan ba za a iya kare ta ba da hadisi dai gaskiya ba za ta karuwa magana da Allah sai da saɓanin malama eh to in aka je saɓanin malama nan kila za a samu mafaka amma ni dama maganar da nake son na yi ina son na na ja hankulan eh, masu bin dakta wallahi mu ma mabiyan shi ne amma su ji tsoron Allah in aka faɗi aka faɗi kuskuren dakta su amsa amma su bayyana cewa wai ai ga malamai a garin ku suna kuskure baka gyara musu ba to daman ai ba ije ga kai ma malaman karaddi ba su su yi ma malaman karaddi in ba za su yi raddin ba cin mutunci ba kuma ai ai raddi ai halas ne su yi raddi amma kar su ci mutunci to kai ma yanzu kana ma malamin su raddi ai bai kamata su kawo cewa me yasa ba ka yi ma malaman karaddi ba su yi ma malaman karaddi kai ma ka yi ma malamin su raddi kowa ya amshi gyara in gyara ta zo ba wai kawai ka fije da cewa wai ba ka ma malamin malamin karaddi ba wannan ba daidai ba ne. To amma da Allah kana ji? Shi ne kawai daman bayani. Allah in ina ji. tambaya saboda tun da ka ga su zo gaba na sun faɗi ba. Kai ne yanzu ka kamun dan da ba dan ka kamun ba wallahi ni ban ma sani ba. Amma da Allah su waye malamin nawa? malaman Kano suke kira ba kana Kano ba kiran malaman Kano suke su cewa kamar malam Kabiru Gombe ko su ce malam sani rijiyar lemo, ai suna kusure ka kafa mara kayan masu radi abinda suke faɗa kenan ai to su wayannan malama na ne kenan haka suke faɗa ko malaman ka ne ko ba malaman ka bane abinda dai su suke faɗi kenan to Allah ya sa mu dace eh ga wani yana kira irin wannan ma nan bayanan tunda ba na karatu bane ni ban fiye san su ba gaskiya kawai mu mu ba da kulawa oh, karatu assalamu alaikum dan uwa da muke magana Alaikum salam wa rahmatullah. Sheikh Alkano kana magana da Idris Muhammad Ardo ne daga nan karamar hukumar Toro jihar Bauchi. To Malam Idris barka da zuwa ya ibada ya wajen. Alhamdulillah Alkano aiki kana kokari Allah ya saka kairi. Amin. Allah ya kare. Amma Malam Idris minti nawa zamu baka? Minti ashirin ko talatin ko arba'in ka kare wannan hutubar ta datta. Minti nawa zamu baka? kana kuma ya sani wallahi wannan abun ya kuskure ya fito kila ya faɗa ne dai ba zai iya ba saboda shi a kullum ka san a kwanaki ya yi bayani ya ce shi ba kuskure shi ma ya ɗauko bayanin manzon Allah sai shi ma shi shi ma haka ba kuskure abin da ya fita a bakinsa gaskiya ne to sai gashi kuma an zo an samu akasi. wannan alkalin babu ba hujja gaskiya mukan kan dai ni dai ni dai ban sani ba kuma duk malamai na dai na tuntube su akan wannan gaskiya su ke gaskiya kuskure ne har ga Allah to kenan to Allah ya sa mu dace amma tsaya mu su ko suna da hadisi za mu dauko wani eh dan dan mai musu adalci a ah, ga wani yayi kira ko ga wani yayi kira ga wani yayi kira za mu ƙara kiransa ni wallahi hasso nake wallahi in in ji an kare wallahi dan jama'a su gane gaskiya assalamu alaikum wa alaikum assalam na'am dan uwa da muke magana eh kuna magana da Abdullahi da ke nan kasar Cote d'Ivoire a Coast to malam Abdullahi ka ji abin da muke nema a kare eh muna bibiyar kuma mun shi amma malam minti nawa mu baka ka kare wannan khutubar amma ba da amma ba da sabanin malama ba fa da hadisin manzon Allah zaka iya a a a ga wallahi wani ba ya a to Allah ya saka ma da to Allah ya saka ma da to Allah ya sa mu dace amin amin wallahi jama'a da yawa a yan kwanaki biyu ne wallahi sun fahimci abubuwa wallahi sun fahimci abubuwa eh, jama'a da yawa sun fahimci abubuwa 'yan kwanaki biyun nan kaɗai wallahi wallahi 'yan kwanaki biyun nan jama'a da yawa sun fahimci abubuwa wallahi shi ya sa wato wa alaikum salam wa rahmatullah Ɗan wa da muke magana kana magana da Yusuf Ishaq daga kasan Ghana. To Malam Yusuf Ishaq daga kasan Ghana muna jin ka kana bibiyan mu ka ji abin da muke nema. Yusuf Ishaq daga kasan Ghana. Eh mun ji ai ka ji abin da muke nema a kare minti nawa zamu baka ashirin ko talatin. Salamu alaikum. Wa alaikum salam na ce minti nawa zamu baka ashirin ko talatin. Minti biyar ya isa. za ka iya kare hutubar da dakta ya yi amma ba da saɓanin malama ba a wannan bai faruwa shi dai da dole sai da fuqaha su shiga ciki a to ai shi dakta baya so fuqaha su shiga cikin hadisin manzon Allah su fahimta wani abu shi baya so a wani ba batun dakta ake yi ma'ana batun ilimi ne Ah, to ai shi dakta ai ka'idarsa kenan baka ji abin da ya faɗi akan hoto ba baka ji na tuna ba na ji kam na ji amma ni almajiri ne ban ya in take dan ilimi saboda datta a to gaskiya mu kana ji mu nan mun zo ne a matsayin mun sa rigar dakta. an gane yanda yake fita daga ka'idar ilimin mu ma mu dan fita mu ji irin abin da yake yi shi muka zauna yi amma ina ga kai malamin shari'a ne da kake da wannan ba a'a ai ma'ana kana ji ai da kwanan shi ma ai malamin shari'a ne ni ɗalibin shari'a ne ni ba malami bane in ma gyara a ke to amma idan shi ya fita kai hanya isa kai ma ka fita kai hanya saboda ka kalubanta ka biyo masa komai a'a saboda in haska wa jama'a tunda muna gaya musu ya fita kan hanya ba sa yarda to kaga gwara mai musu a ce wai ake cewa wai albayanu bil fi'li aqwamin al qawli haka ne haka ka eh ka fahimta eh na fahimta amma ni wanda ne ban yanka alfa sai dai kama zantukan maluma a ah, kanka ka a shafiya da da kai magana akai ah, a ba ma son ra'ayin malama ah, mu ba ma manzon Allah da waye sabani manzon Allah yayi sabani da <laughs> A'a malam, idan hadisi yanzu ya kamata maluma su shiga cikin ai. A'a shi dakta ya ce ba sa shiga. A yin zan maluma ba ka shiga ne ban yan karewa ka. To Allah ya saka da alkhairi. Eh. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam dan uwa da muke magana. Da eh, sunana Abubakar Abdullahi ina kiran ka daga Suna Allah mutum albarka da himma barka da aiki. Abubakar zan dan yi alwala amma da Allah ina jin ka duk abin da ka faɗi sai ne ma raddi. Eh ayo to ai ba komai malam. Ba matsala malam in dai haka ne ai ba matsala ni dai ma kawai magana da nake faɗa a kai. Wannan magana gaskiya ba zai koma da saɓon dai ba zai warware ba ballantana a ce hadisi zalla. to malam yau kwanan da ka auna kai ba ai ba irin kwanan su ka auna ba kai bokiti ka ɗauko malam gaskiya eh wani ai bokiti ka ɗauko malam su da suka ɗauko kwano kai kuma ka ɗauko bokiti ai ka ga kai kan fito da yawa ne malam to maganan gaskiya dai mu nan duk wallahi muna girmama dakta muna kuma bashi wallahi har kwanan gobe muna ganin shi a malam sunna kuma kuma wallahi duk girman da muke bashi muna bashi amma irin haka ba zai sa kuma mu mu yau a ce ga yadda ake ace kace kace na ce ba a kan irin wayannan abubuwa domin gaskiya duk inda za ka so gaskiya inda ka faɗi gaskiya to kai da baya to wannan faɗa gare ita ce zai sa kowa ma ya fahimta ya gane kuma ya tabbatar kai malamin Allah da annabi tabbatar da gaske kake yi kuma abin da kake faɗa shine a zuciyarka to amma matukar wasu za su taso sun yanzu wallahi duk kaga muna tare da ku amma duk wallahi malar kano ko gobe in kai abun da ba daɗi na auna kuma na tabbatar duk da ba ilimi dalili ba na auna na ga gaskiya ka saba da abin da Allah ya annabi ya ce wallahi tallahi zan fito in gaya maka kuma kuma na tabbatar kuma in na gaya ma ko ma dai baka ɗauka ba dan zaka gane dan ni magana gaskiya ce na faɗe to amma yau a ce an yi magana kuma kowa ya san ba gaskiya me kun a taso a yi magana ai wannan kwato shi ne ma kake yi wallahi kwato kai kake son dakto wallahi ba su ba wallahi kun ne san son dakto domin duk wanda zai maka rashin gaskiya duk wanda zai faɗi abin da ba daidai ba a yi gyara su ba idan da hujjoji ne sai su kawo duk karɓa za mu dukkan mu malaman mu ne ai duk muna son su ba yadda za a yi duk yadda inda malamin sunna yake wallahi mu muna tare da shi muna tare da shi mutukar yana kan abin da Allah ya ce muna tare da shi ba za mu taɓa cewa wai yau mutum dan yayi wani zaniya ko yayi tirjiya ba ko wani ɗalibin shi da ya balle ai ka gani yana balla amma wani da muna ganin shi dai amma duk ba zai iya wa a ce dan ka samu zaniya ko ka samu magana ka faɗe ta kuma ka auna kai da kanka ka san wannan maganar ka san wani abu da yake faruwa mala abubakar na'am eh wala akwai wa'ansu abubuwa da suka faru da dakta ya ban tsoro wallahi gaskiya ne akwai abubuwan tsoro ne Kana ji saboda da idan dakta yana faɗin abu gani nake da gaske yake faɗi wallahi. wallahi ni an kwana gobe mun da wannan mun mai wannan kyakkyawan zata. amma kana ji daga sanda abin ya fara firgita ni eh. shine topic din farko da ya kirawo wannan yaron da yayi ijtihadi da kuma yanda ba wanda ya ji dadin wannan to da kuma yanda kana ji yaron yake da fikira ta boko haramun ta khawarij eh. da kuma yanda naga dakta ya ki fitowa ya bayyana wa eh. al'umma cewa ya yi kuskure da ya dora shi akan wannan mimbarin wala daga sannan sai na fara fahimta kamar dakta din yana faɗin abin ne kawai amma kawai shi a matsayinsa na ɗan adam ya masa wahala yanda yake nuna ma kishin sunna amma wallahi ce yana da na kafa a matsayinsa na dan adam haka ne wallahi da naga yayi shiru akan wannan abu kaga har yanzu al'umma akwai waɗanda suke tunanin wannan yaron fa akan daidai yake har yau to duk ba muna ba muna ji ba malamin sun bugo yadda kuke yi da su wai mutum zai ce eh wannan yaron ba daidai ba amma kuma ai sai ka ce to tunda ba daidai ba shi kuma doctor me yayi kenan da bai fito ya faɗi ya barranta da shi ba mu wallahi burin mu ya fito ya barranta da yaron nan kuma duk wayannan abubuwan in ya bazanta da yaran wayanda suka ɗauki yaran nan a wani malami suka ɗauke shi wani abu wallahi da za su kauce su bashi guri domin akwai masu bin shi din a rufe to su in ba ya fito da kansa ba duk wani bayanai da ɗalibai ji za su da sauran za su yi wallahi ba za su gamsu ba mala. to Allah ya sa mu dace kuma in wani zai zo yayi bayani ma shi ya dora shi akan mimbari kai mimbarinka ne kai wallahi kuma kai ne ka rura shi yasa wallahi kana ji abin wato na fahimci ni dai kan eh abin yana samun shakku ba na so in faɗi wani ba Allah ya saka da alkhairi Allah Allah Allah ya kiyaye ubangiji Allah ya sa duk mu gane baki ɗaya wala Allah ya saka da alkhairi amin amin amin to ina ganin zan tashi in je in sallah gaskiya abin da yake faruwa shine eh alal haqiqa Eh, lalle wannan juma'ar da aka yi akwai matsala cikinta akwai matsala cikinta kuma ko da ra'ayin malama za a iya kare ta wallahi sai an ji jiki wanda ba lalle bane kai a matsayinka na wanda za ka iya karewa ka zo gaba na ma ka iya karewa da ra'ayin malaman ba assalamu alaikum assalamu alaikum wanda ba lalle bane kai ina jin dan uwa zan tashi da na dauke ka ne ma zan tashi subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika insha Allah la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik ina ganin in in sun kira na ta kasa suka ce za su iya kare wannan kutubar. zan iya ƙara zuwa in ba su dama eh